Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Shirin damu na wannan mako zai yi dubi ne kan yadda kasuwar nau'ukan kayan abinci da aka jirkitawa halitta ko synthetic food ke samun karbuwa a duniya. shiri na kasuwa a me dole daga sashe na hausa na rediyo faransa international madalla synthetic food kamar yadda yake a turance wani nau'in abinci ne da aka samar da shi ba ta hanyar shuka a gona ba ko kiwon dabbobi nau'in abinci ne da ake samar da shi a ɗakin bincike na zamani a matsayin shimfiɗa malam muhammad awal masani kan harkoki da suka shafi sinadarai a najeriya ya yi mana ƙarin bayani kan sabon tsarin to na farko dai idan aka ce synthetic food abinda ake nufi da synthetic food shine duk wani irin abinci da aka samar da shi ba ta hanyar ainihin natural hanya da aka saba da shi ba misali ba ta hanyar shuka ko kuma ba ta hanyar wani dabba ne da aka samar aka yanka ko kuma aka kashe domin a yi amfani da shi ta hanyar abinci ba duk abin da aka ce wannan sabo ne kowa yana so ya gwada shi ya ji yaya yake yaya kuma amfaninsa yake musamman ma da yake yawanci kamfanoni za ka samu suna ƙara mishi sun sinadarai kamar misali a'a za a ce yana gyara jiki ko kuma a'a yana ƙara lafiya ta wasu hanyoyi da dama to so mutane sai su ga ba sai sun yi amfani da wanda suka aka saba da shi na gida ko noma ba saboda musamman mutanen mu kamar yan boko inda suka yi boko su zaka zaka samu cewa abubuwa da dama da aka samu shi da gida wasu maza ga suna kyaman shi amma mutane da yawa hankalin su ya fi kwanciya da shi saboda suna ga cewa ya fi tsafta a kuma yana yana kunshe da wasu sinadarai da za su taimaka wa lafiyar jikin shi amma gaskiyar magana shine duk abin da aka yi shi ba ta hanyar natural way ba lafiyar da yake saka samarwa bai kai lafiyar da ake samu ta hanyar natural one ba shine da shine bambancin wayan abubuwa biyu ne shi synthetic da kuma natural one sai ta zaka ga yanzu yana samun karba mu a kasuwannin duniya yanzu mutane suna son amfani da shi saboda saukin shi su kamfanonin sun fi ya fi musu sauki za a yi producin abu a samu riba mai yawa to shine yasa kake ga cewa wannan yanzu yana samun karba a wurin mutane. Wani bincike ya nuna yadda kasuwar nau'ukan abincin ke ƙara samun tagomashi a duniya, inda shekarar 2022 ta kai dalar Amurka biliyan goma sha shida, kuma ana sa ran nan da 2032 ta kai sama da dala biliyan 31. A cewar Malam Yushau Aliyu, masanin tattalin arziki a Najeriya, wannan wani al'amari ne da ya samo asali tun daga shekarar 1869. amma ya fara samun karbuwa a baya-bayan nan. Shi wannan nau'i na abinci da ake ce mishi synthetic food abinci ne wanda aka kirkiro shi tun wajen 1869 wanda kuma an kirkiro shi ne lokacin da aka samu karancin man shanu saboda aka aka kirkiri wani nau'i na man shanu kuma ya taimaka ma wa mutanen wannan lokaci amma wannan abinci ya haɓaka ne kusan 1956 lokacin da wani bature ya kirkiro abin shi nama wanda ba dabbobi suka samar da shi ba kuma aka ci gaba da amfana da wannan nama saboda karancin nama saboda kuma shi arhan irin wannan naman da aka samar wanda kuma kamfanin da dama suna ta kokarin samar da shi saboda mutanen da suke cikin duniya musamman mutanen da ke yankin asiya musamman yankin china da india su ma da har amurka saboda yawan jama'a da karancin naman ya sa aka samar da shi to kaga idan ya kasance mutane al'umma suna karuwa bukatuwan suna karuwa saboda haka irin wannan nau'i na abinci zai ci gaba da bunƙasa waɗannan abinci da ake samarwa a ɗakin gwaje-gwaje bai bar komai a baya ba kama daga shinkafa zuma da abubuwa da ba a ma tunani na ci gaba da samun karbuwa tsakanin al'umma musamman a kasashen asiya Malam Yishau Aliyu ya bayyana mana girman wannan kasuwa. Ita wannan masana'anta masana'anta ce da ake samun kuɗaɗe mai yawan gaske amma girmanta ya danganci yawan mutanen ƙasa da yawan masu buƙatunsa. Ƙasar China ita ke kan gaba wajen samar da wannan abinci kuma a bayanan da ke ƙasa tana da kasuwa na sama da dala biliyan uku a cikin shekara ɗaya. To idan ka ɗauka auna China kaɗai tana da dala biliyan uku na wannan abinci kaga ba karamin girman kasuwa ba ne idan ka hauɗa sauran ƙasashe musamman na amurka da japan so za ka iska cewa dukkansu ita kaɗai china tana samar da kashi 33 ne na wannan abinci to idan ka ɗauki kashi 33 na wannan kaga ashe akwai sama da kasuwa na wannan na irin wannan nau'in abinci sama da biliyan goma a karamin kiyasi a kiyasin kuma da yake sabo wanda aka samar ya fi haka sannan kuma akwai kiyasin cewa a 'yan shekaru kaɗan saboda raguwan dabbobin da bukatuwan irin wannan abinci zai kasance babban kasuwa wacce za ta iya samar da nau'i na abinci na sama da biliyan ashirin a duniya. suna kai ziyara sassa na duniya. Shirin kasuwa a kai miki dole ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Za ku iya sake sauraro ko soke wannan shiri a shafinmu na intanet kan www.rfihausa.fr. Yanzu kuma bari mu ji koyaya 'yan Najeriya ke kallon wannan nau'ukan abinci kuma wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar ya zanta da wasu mazauna birnin tarayyar. kuma ya fara ne da lawal muhammad ɗan galadima wanga abincin da ake kirkiro a laboratory ni dai ba ni cinsa dalili ko shi ne har yanzu ba mu sani cewa shi wannan abincin da suka kirkirowa tana da lahani a jikin ɗan adam ko ba ta da lahani su masu yin wayannan abun su za su gaya mana cewa ba ta da lahani domin me su 'yan kasuwa ne misali nama za su iya yin nama cikin ɗan ƙaramin lokaci su sa ta a kasuwa su samu ribansu abin da zai biyo baya su baban da ya damu su. sunana olayinka a credulu martins to na taba jin labarin shi amma ni kuma ba na ce saboda it's not natural ni kuma ka gani na da jiki kuma ana suspecting akwai wani health uh, issues ina kara da synthetic uh, abinci din na zai bani ciwo saboda lafiya na ba na ce shirin ya kuma zanta da ashel sunday wani ƙwararre kan harkokin abinci da ke kadunan najeriya kan yadda yake kallon sabon tsarin to shi wannan synthetic food ɗin gaskiya yana da babban kasuwa yanzu amma ana dubawa ne ko yana da illa yanzu akwai abubuwa da yawa su ƙwararrun suna cewa wannan ci gaba ne a fannin kimiyya domin a duba yadda za a samu girma da bunƙasa wurin abinci sannan kuma maganar karancin abinci tunda ana ganin yanayin shi canjin yanayi wanda ake kira climate change yana kawo ba ruwa to suna gan wannan yana kyautatawa kuma ana duba yadda ake yin gona da kila wannan shi abin da ake kira synthetic food zai ƙara taimakawa wurin abinci ya bunƙasa kuma gaba ɗaya su al'umma suna magana ne akan wannan abincin anya shi zai bada lafiya kuwa ko kuma a wani illa yanzu da ake maganan abubuwan kansa da sauransu kuma a wannan sinadaran da ke cikin abincin domin za ka ga kaman kama a ce nama za a yi wani abu a sai ka ga zai bada kaman shine naman amma ba naman ba ne amma yanzu dai ya kamata dai a zauna gwamnati su sa doka a duba dai da kyau a gani a'a wannan abun ya dace menene illan shi domin nunan afirka zaka ga komai aka kawo mana karba muke to ko menene tasirinsa ga tattalin arziki malam nasir sa'ad gwangwazo da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum a najeriya ya yi mana tsokaci To wannan fasaha za ta iya yin tasiri ta fuskar tattalin arziki a fannoni biyu. Na farko za ta iya haifar da rashin aikin yi ga manoma da makiyaya idan ka juya kuma ta ɗaya sigar za ka ce za ta zama silar samar da kayan abinci wanda ya yi karanci sakamakon rashin tsaro da ake samu a wasu yankuna musamman irin Najeriya. To masu sauraro a nan shirin zai dasa aya a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa na rfi musamman wakilinmu na abuja Mohamed sani abubakar da kuma injiniyan mu hassan alhassan suleja ahmad abba da na gabatar ke muku fatan alheri a huta lafiya